Masu sauraronmu da wannan maraicen Juma'a goma sha biyu ga watan Agusta kuma ranar matasa a duk duniya Assalamu alaikum da fatan kuna nan lahiya. Yau da gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da da sha shida. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin. Jamila Kabiru Fahim. Tare da Halima Jumrau. Yau ranar matasa ta duniya kuma taken bana shine kawar da talauci da samar da hanyar jin daɗin rayuwa mai ɗorewa. Saboda haka yanzu haka muna tare da matasan Ghana da na Najeriya da kuma na Niger, za mu tattauna da su mu ji yadda a ganin su za a iya kawar musu da talauci a kuma samar musu da hanyar jin daɗin rayuwa mai ɗorewa. Shin matsalolin matasan Ghana ɗaya suke da matsalolin matasan Najeriya da na Niger, ko kowane ɓangare da matsalolin shi daban? Yaya kuma bukatunsu suma iri ɗaya ne ko sun bambanta? Su kuma matasa wace irin gudunmawa za su iya badawa wajen gina ta ya kuma matasa za su iya taimaka ma junansu su zama matasa na gari masu halayen kwarai. Masu mu ta rediyo ku biyo mu, kuma da ke biye da mu a Facebook ku biyo mu dukanku ku zo mu tattauna a wannan dandali na yau da gobe shirin matasa. matasan duka duniya muna taya ku murna da wannan rana mazanku da matanku. Muna muku kuma fatan alheri. Kahin mu fara tattaunawa da matasanmu na Ghana da Najeriya da kuma niger yanzu ga bili O da wannan waka mai bayyana halin kuncin da matasa da yawa ke ciki. Sannu dai baba. Yau wasu. Ya aka ji da wahalan yau. <laughs> haka muka taso muka ana yi gashi kuma haka rayuwar haka za mu koma shekara ta tamanin kenan ban ga wani abu a ƙasa ba ça c'est sûr c'est comme ça que ça se passe nous on est galéré du monde des années passées c'est seulement Dieu qui nous protège donc pas plus fort que Allah. where the our country thunder destroy and boy so watch this billion. Dumu du an cuce mu ba mu da aiki, dumu du ba mu da aiki ba dumu bam dumudu ba a mun da Allah dumu mun basu da Allah assalamu alaikum na billy all the talk open the door for me na DJ vu the knock no waste of time scatter the padlock I the vex today I know the joke why I know the talk while still I know get job we go die na so you just dey die ba ma yi dumudu ba ma yi an cuce mu dumudu an cuce mu ba mu da aiki dumudu ba mu da aiki ba a ba mu dumudu ba a ba mu mun basu da Allah dumu mun basu da Allah muku famfan fura na lai sun cuce mu sun maida mun zama dolo dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo kallo ƴaƴayensu in sun gan mu sai dai gwalo gwalo we go die na so we just dey die ba ma yi dumudu ba ma yi an cuce mu dumudu an cuce mu ba mu da aiki dumudu ba mu da aiki ba a ba mu Ouais, chez nous, il y a tout, mais tout le monde, les pauvres souffrent. Tu vois pas, il y a trop de faux online, les dangers les suédois, Ouais, Africa, Nigeria, on est le best. Mais nous, on ne voit rien. Ouais, ça c'est sûr, ah C'est seulement Dieu qui nous protège. Donc, pas plus fort que Dieu. Allah, le roi de la terre. Nom de Dieu. bamu da aiki dumudu bamu da aiki ba a bamu dumudu ba a bamu mun basu da Allah dumudu mun basu da Allah Yawa, to ma saurare kamar yadda muka gaya muku yanzu haka dai muna tare da matasa daga Najeriya da Niger da Ghana. A cikin matasan ma da Bashir Ahmed mataimakin shugaban ƙasar Najeriya wato Muhammadu Buhari mataimakin shi na musamman akan harakar sadarwa ta zamani za mu tattauna da shi nan gaba kaɗan saboda haka. ku kasance tare da mu kuma ku ba mu hankulanku nan domin mu ji abubuwan da suka damu matasa da kuma irin bukatunsu da yadda su da kansu za su iya taimaka ma kansu. Yawwa to Jamila, kin shirya? Na shirya. Yawwa to masu saurare kamar da muka ce muku yanzu haka dai muna tare da matasanmu na jamhuriyar Nijar da Ghana da Nijar. To da farin harko yawa wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu Najeriya Zaidu Bala kana jin mu? Yau a guda guda dai guda guda ku bari mu yi magana guda guda saboda masu saurare su ji yawa Zaidu Bala kana jin mu? Eh ina jin ku sosai. Yawa Yusuf Abdullahi kana tare da mu daga Nyamai. Yusuf Abdullahi kana jin mu Nyamai. Ina jin ku ajiya. Yawwa, to Malam Bashir Ahmed kana tare da mu? Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala barkatu. Abdulrazak Ture daga Accra ko in ce limamin shirin matasa na gidan rediyon Marhaba FM a birnin Accra. Kana tare da mu? Salamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala barkatu. sannu to sannu da aiki yawa to da farin harko bari mu fara da bashir ahmed mataimakin shugaba muhammadu buhari na musamman akan harakar sadarwa ta zamani da farko bashir shekarunka nawa wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu ko za ka ɗan ƙara sauti ba a jinka sosai na'am To ana ji na yanzu ina fatan ana ji na yanzu. Eh yawa to to za mu eh yawa to. To faɗin shekarun na waje suna da tsada amma da yace ranar mu ce <laughs> zan bayyana sha'awa yau ne ba zan ƙara faɗa ba sai wata shekara. To Allah ya kai mu. Allah ya shekaru na ashirin kamar layin gana eh, a layin ne yake da matsala mm. tun da yawa mm. magana ta wuce amma yake yawa yawa eh, Malam Bashir Eto eh, mun ji kace faɗin shekarun da tsada amma albarkacin wannan rana zaka gaya mana to bari ni in faɗi in kai ba za ka faɗi ba. A <laughs> ah, zan faɗa da kai na ma. yawa To shekarar da ita ce ashirin da biyar. Masha Allah, ai dama ina so masu saurare matasa 'yan uwanka su ji ne shekarunka ashirin da biyar amma kuma ga matsayinka ga irin aikin da kake yi don ka ba sauran matasa ƙwarin gwiwa. Yau Malam Transak muna zuwa ko? A eh, layin ne? Layin ne, layin oh. ne yake dawowa. Alhamdulillah. Mm-hmm. Yawwa, to Malam Bashir da farin harko wannan aiki na mataimakin musamman a harkar sadarwa ta zamani, wani irin aiki ne? To, shi wannan aiki na mataimaki na musamman akan harkar sadarwar zamani shine kamar kowane aikin mataimaki na musamman ga shugaban kasa gwamna ko wani mutum haka na musamman. Aiki ne da za ka taimaka wannan wanda ya ɗauke ka ka yi masa domin ka kula da duk wani abubuwan da ya sa ka a kai. Misali zan yi misali da ni kaina. ina kula da duk wasu abubuwa da suke da shige da shige a bangaren sabbin kafafen yada labarai na shugaban kasa muhammadu buhari mm. eh, to aiki ne wanda ba ta cikin a hukumar gudanarwa ko majalisar gudanarwa ta kasa mm. amma dai tana cikin kai aikin ka direct ne kai tsaye ne da shi shugaban kasan ko kuma wanda kake wannan aiki hmm. kai za ka kula masa da shi in zai yi abu kai za ka zo ka faɗa masa ga abin da ya kamata a yi a kan wannan abu wani lokacin ya yi da kansa wani lokacin kuma ya sa ka kai ka yi da kanka hmm. sannan abubuwan mutane da suka aiko domin shi ya sani ka ɗauka ka kai masa da shi ga abin da mutane suka aiko masa da shi a bangaren da ya sa gaske masa aiki. Yawwa. E eh, ce wannan shi ne aiki a ɗan takai. Eh, yawwa to me za ka ce albarkacin wannan rana ta matasa yau musamman taken bana na cewa kawar da talauci da kuma samar da hanyar samun ko kuma jin daɗin rayuwa mai ɗorewa me za ka ce a kai? To abin da zan ce ni ma gaskiya na ji daɗin wannan take na wannan rana na wannan shekara domin yana ɗaya daga cikin manufofin gwamnatin shugaba muhammadu buhari kan kawar da talauci a samar matasa aiki ne neman zaɓe na wanda allah ya bashi nasara ya faɗa a yakin neman zaɓensa gwamnati kokari a ga an rage talauci mm. layin da ya ba kyau ina ga cikin abin da za a yi matasa a gyara musu layin waya ma malam bashir ka sa a cikin ajanda ka sai ka gabatar <laughs> yawwa to zai dubala kana jin mu ina jin ki anti yawwa to zai dubala ka hin da harin harko dai wane ne zai dubala koko ba sai ba sai na ce ba kowa san zai dubala shugaban kungiyar murya talaka na kasa to zaidu bala me zaka ce albarkacin wannan rana ta yau wani layi alhamdulillah albarkacin wannan rana da an ka samu take kamar kore talauci domin muna ganin da cewa wannan take yi daidai gare mu musamman ma mu matasa mm. saboda muna ganin da cewa kamar yadda aka faɗin tsarin matasa ana yawan cewa daga shekara goma sha takwas zuwa shekara talatin da biyar a Najeriya. Muna ganin da cewa tsarinmu na Najeriya mun shigo cikin wannan rukuni. To alhamdulillah wannan rana kowa ya san da cewa ya kamata a ce matasa sun bata muhimmanci. Ko da yake muna ganin da cewa inda an ka hito mai yawancin matasa suna tura mota a watsa musu kura. Kuma mun san da cewa matasan Najeriya inda an ka hito kusan mu ce Afirka muna mun kai kowa yawa. sa'an muna mun kai kowa yawan matasa kuma muna mun kai kowa matasa waɗanda ba su da aiki da haka wannan kira da zan yi musamman ma ga shugabanninmu na cewa ya kamata a ce sun ƙara jawo matasa ga jikinsu su kuma matasa sun tsaya sun yi karatun tanatsu game da abubuwan da za mu yi kada mu zama cimakwance mu ce dole komi da mu yi sai da gwamnati ko da yake na ga kwamishina na matasa na da riyata mm. ina ganin da cewa waɗannan abubuwa ya an kai magana cewa ko da talauci Allah ya kaddare da cewa yanzu haka zauren gada muke ciki muna tare da su mahukunta na Najeriya. Hmm. Musamman muna muna tare da kwamishinan matasa na jihar Kebbi. To ina ganin da cewa kamar yunkurin da sun ka ɗauko na cewa wanda shugaba janar Muhammadu Buhari ya so ya kadamar su a jihar Kebbi wato farfaɗo a eh, za mu zo za mu zo za mu zo za mu dawo za mu dawo za mu dawo kanka a malam zaidu bari mu je ƙasar jamhuriyar nijar yusuf abdullahi kana jin mu eh, ayya ina jin ku yawa to kai ma matashi ne ai yawa eh, to anan <laughs> kana tare da akwai mutane tare da kai wa za ka ba mu gaskiya muna tare da matasa da dama da farko dai ga malami na farko to eh, malam kabiru isa matashi ne shugaba na kungiya mai kula da kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin jamhuriyar nijar kuma muna sa cikin al'amuran siyasa a cikin wannan kasar To Malam kabiru Isa muna taya ku murna da wannan rana ta yau ranar matasa a duk duniya. To barka mm, me za ka ce game da wannan rana an ce dai a kawar da talauci a samar da hanyar taken bana kenan hanyar kaiwa ga ko kuma samun jin daɗin rayuwa mai ɗorewa ya kake ganin za a yi hakan? To hajiya alhamdulillah wannan tambaya da kun kai mana eh, kakin mu ba da amsa akan tambayar ku musamman muna yi ma wannan gidan radiyon naku godiya da hayyar kula da rana ce ta matasa musamman yayi wani shiri wanda matasa za su samu su faɗi abin da ke ci musu to ga kwaya kuma musamman sai kira ga magabata waɗanda sun ka kula da al'amuran jagorancin nasu. Hmm. abin da za mu haɗi a kan wannan rana hajiya muna cewa lalle rana ce wadda ya kamata su magabata musamman ta zame musu rana ce ta tunani ta bita da cewa mi sun kai baya ni za su yi a ga ko ake cikin yi a nan. Mm. To magana wadda a gare mu musamman tsajiya matasa lalle kashi cikin kashin al'umma ta mu ta nan ta mu matasa muna da yawa bisa ga duk wasu mutane mazamna a cikin ƙasar. Sai dai a yadda muke ganin ta ta jagoranci lalle a cikin constitution na ƙasa na jagoranci mm. musamman an yi magana ta matasa ya za a kula da rayuwar matasa da aikinsu to a aikace abin da muke gani lalle an kafa hukuma ta matasa cewa ita ce an yi ministar wanda zai kula da harkar sa matasa aiki kuma da kula da ta ci gaban su ai maganin talauci mm. sai dai a wannan abu a bayyana na shi akan takarda har yanzu musamman babu wata politika wadda an ga ɗauko mu dai wadda take an waye matasa kai bisa ga zancin ga hanyar da za su bi su kare makansa talauci sai dai matasa waɗanda za ku gani matasa ne waɗanda a cikin siyasa a cikin ɗari a ɗauko guda a bashi makami su ma kan kansu har yanzu ba mu da bayanin cewa wani irin aiki na suka taka na ataka eh, su kawo aikin da sun ga daga makamin da an gaba su muna ganin dai an naɗa su amma a shimilci hajiya gaskiya har yanzu akwai matsala cikin tafiyar da rayuwar matasa a nan muta matasar. Kasar jamhuriyar Nijar. Bismillahi. Yawwa to bari mu je Ghana. Amala Abdulrazak kana jin mu? Abdulrazak Ture kana jin mu? To ga dukan alamu wato layin Ghana dai yaƙi saboda haka za mu ci gaba da gwadawa idan mun samo shi to idan kuma ba mu same shi ba sai matasan Ghana ku yi haƙuri. Yawwa wannan tambaya ce ga ku dukanku da ke nan idan muka duba za a ga abubuwan da ke faruwa a duniyar mu ta yau in muka duba al-shabab matasa ne boko haram matasa ne isis matasa ne duk wani abu dai da ke da nasaba da irin waɗannan abubuwa na tashe-tashen hankula da abubuwan ta'addancin nan matasa ake yin amfani da su da harin harko ya kuke ganin za a wani irin matakai za a ɗauka domin a yi ma mai ake ce a yi matuka hanci saboda matasa su gane cewa wannan ba shi bane abin yi malam bashir me za ka ce to abin da ya zance a wannan shi babban abin da ya kamata shi aikin aikin shi ne dai a kasashen da ake samun irin waɗannan matsaloli za a ga cewa nan dai akwai suna da marasa aiki matasa marasa aiki masu ɗan dama wani abin shi ne ya shiga har matasan ma in mutum yana da aikin yin shi ko yana makaranta yana makaranta ko yana wurin aikinsa ba zai kai kansa ya shiga irin wannan wurin ba ya san cewa mutuwa ce ko ya ji har yake ɗaukar rayukan wasu waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. a shawarance a matsayin na matashi shawarar da zan ba wa yan uwana matasa musamman waɗanda ko suka cikin wannan irin ƙungiyoyi ko kuma suke sha'awan shiga shine ba abu ne mai kyau ba wanda na san mutane da yawa an faɗa an ƙara faɗa an ƙara faɗa waɗanda suke sha'awa kuma ba abu ne mai kyau ba su kama aiki su koma makaranta an ba su makaranta in suna makaranta in sun gama makaranta su nemi aikin yi aikin yi ba dole sai gwamnati ta samu mutum aikin yi ba hmm. a yanzu a yanda duniya ta ci gaba akwai hanyoyin da mutum zai samu aiki ba sai gwamnati ta samar da shi ba musamman a wannan yadda duniya ta ci gaba da wannan harkar sadarwar zamani ko technology a kimiyya da fasaha na san mutum ya je makaranta ya karanci wannan ba ma sai ya je makaranta ba akwai kwasa-kwasai da mutum zai iya yi bayan ya kammala karatunsa. Hmm. In dai ya yi karatun da kansa zai samu wa kansa aiki ba sai gwamnati ta samu ba ya taimaki kasarsa ya taimaki kansa ya taimaki al'ummar da suke tare da shi. Amma ai kai ga ka matashi ne amma gwamnati ta baka aiki. Eh a wannan ai ba gwamnati ce ta bani aiki ba. Hmm. shugaban kasa ne ya bani aiki. To waye gwamnati? Ba aiki ne na gwamnati ba wannan. <laughs> Mm. Daga yau in ya kammala wa'adinsa tare da shi gaba ɗaya za mu ci. Eh, amma amma amma dawo kasuwa in ci gaba da eh, ni. amma albashin da ake baka ai daga aljihun gwamnatin Najeriya yake hitowa. Eh daga aljihun gwamnati kwarai da gaske ke fitowa. Amma ce na ce yau in ya kammala wa'adinsa ba zan tsaya in ce na ci gaba da yi wa shugaban ƙasar da zai zo aiki irin wanda ne wa shugaba Muhammadu Buhari ba tare da shi za mu tattara mu bar fadi shugaban ƙasa ta Asarar. Yawwa to kwamishinan matasa na jihar Kebbi zan dawo gare ka amma bari mu leƙa Facebook mu ga ga wani da ke biye da mu Sani Hamza Harbau ya ce yau da gobe ikon Allah da horko dai zan ce alhamdulillahi da Allah ya nuna mana wannan rana cikin ƙoshin lahiya amma a zahirin gaskiya mahi akasarin matasa a wannan ƙasar tamu suna fuskantar wahalhalun rayuwa musamman rashin aikin yi rashin ingantaccen ilimi da kayayyakin more rayuwa wanda kuma hakan ba rasa nasaba da sakacin gwamnatocinmu Tun da dai kaso 70 cikin ɗari a wuyan su muka dogara ta wannan sama mana ingantaccen ilimi bunƙasa noma gina masana'antu haɓaka ɓangaren wasanni da dai sauransu. Ba wai dole sai ta sama ma matasa aikin gwamnati ba. Idan dai za ta bunƙasa waɗancan ɓangarorin da na lissaho a baya to ba shakka za a samu ci gaba mai ɗorewa a ƙasa baki ɗaya ba ma akan matasa kawai ba. Daga ƙarshe ina fatan gwamnatocinmu za su yi aiki da irin waɗannan shawarwari da muke ƙoƙarin ba su a da yaushe in ji Sani Hamza Harbauto. Kwamishina kana ji? Hello? Hello, Hajiya ina ji. Assalamu alaikum ina wuni. Lafiya lau ina wuni. Lafiya lau kodayake za mu so jin sunan kwamishina. sunana honorable abubakar imam bese to honorable abubakar kaji uh, sakon sani hamza harbau kuma ni tambayar da zan kara ko da yaushe sai mu ga gwamnatoci na ko ina ba na na Najeriya da Niger ko ina zaka ga da matasan nan ake tunkaho da su ake amfani kamar yadda Zaidu ya ce sai su tura mota ta tashi ta bule su da kura ko da hayaki me zaka ce akai eh maganar da zaidu ko wasa baya waɗi ga gwamnatocin baya inda an ka hito haka nan magana shi gaskiya ce amma allah ya nuhi mu motar da muka tura cikin tuta takamar canji mun ka tura ta kuma allah ya nuhi shugabanninmu da allah ya ba nasarar wannan kujerun sun ɗauki wannan taken canji kuma suke nuna ma duniya cewa lallai gwamnatin da ake yi yanzu ba irin gwamnatin baya ba ce wagga gwamnatin canji ce shi amma farin da yasa Allah ne muka samu dama a sakalo mu a taho da mu don mu wakilci matasa ga harkar sha'anin mulki din Yawa duk da cewa gwamnatin canji ce amma har yanzu dai matasa suna ba ma matasa ba iyayensu ma suna kuka da yunwa da kishirwa da rashin kuɗi to ya batun wannan canji yake. Eh kisan kowa kukan gidansu yake to mu dai a jihar Kebbi wallahi alhamdulillah wannan gwamnatin canji din ina gani alhamdulillah mai girma gwamna da ya tsakalo ya zo don a yi wannan abin a hito da wani mataki akan harkar noma da mukan Kebbi ba a yunwa. don na tabbatar da ku a can kasar ku nijar din mu kebi mu ka ci sheku saboda matasan mu da suka tashi tsaye da harkar noma kebi muna muna muna ci da juna dai kuma akwai abubuwan da muke kai muku daga Nijar misali nama eh, yawa yawa Eh, to mun ka ba ku irin tumakin da kuke kiwo yanzu haka muna da program na kiwo ina da ja ina da ja eh? ina da ja ku da Nijar kuke zuwa kuna ɗauko irin shanu <laughs> shi ne na ce mu muka ba ku irin kuka iri no to muna so mu kuma yanzu nan muka taso da wani program na eh. na matasa yan uwan mu da ke dajin da kuke wa wayo don kusan <laughs> to wayannan yan uwanmu matasa hillani da suke gargada suna shiga mai girma gwamna yana da wani program wanda yake kama da wanda federal gwamnan ka so yi wanda za a keɓe hillanin mu matasa da za su yi kiwon su da abincin hillanin eh, shanayen dabbobin su gaba ɗaya da lalurorin su da mashaya duka ba tare da kai wannan dogon yawa yawa mun gode mun gode kwamishina mun gode na shinkafa da aka tashi da shi bayan na rani ga na damana mun gode ko irin fanni na manoma da eh, noma da ake yi na matasa yawa mun gode kwamishina yawa Yusuf Abdullahi kana jin mu eh, muna ji ajiya yawa akwai wanda za a ba mu akwai matashi na gaba yawa sunana Abdulkadir Muhammad to Abdulkadir kana lahiya Allahi alau hajji halima. Mhm, Yawwa kamar yadda malamin harko Kabiru Isa ya magana ya nuna cewa matasa su ne wato su suka yi yawa in aka duba al'ummar ƙasar jamhuriyar Nijar kasan matasa ko adadin matasa a ƙasar yana da yawa. Kuma idan muka duba irin abubuwan da aka yi fama da su misali muka ɗauki jihar ah, da magaram yankin da da aka yi fama da 'yan fale. da sauran abubuwa da ya kake ganin matasa za su taimaka ma kansu su ya su don duk inda suka je a ce musu matasa na gari. farko dai ina gabatar da kaina ina wakilta wata kungiya ta matasa mai suna MNCC Movement National for shan Shaman da Comportment Gyara Kayanka. Amma abin da ke cima matasa to a kwarya shi ayayi ummal aba muka kafa ire-iren waɗannan kungiyoyi. Domin ke hannu ne muna kan ka kaga takaici shi kashe ka. Saboda in aka dubi tarihin duniya duka al'ummomin da suka kai labari ta hanyar matasa ne. in kuma aka dubi al'ummomin da suka ruguje wato suka da shahidin matasa ne kenan matasa suna da rawar da ya kamata su taka sosai cikin kowace irin al'umma mm. cikin kowane shi kamata a yi ma matashi eh, rikon sakainiyar kashi ba lalle mun gani wasu daga cikin uwanmu matasa a nan jamhuriyar Nijar akwai 'yan majalisa akwai hamma minista mai shekara talatin da biyar da sauransu to ba nan gizo ke saka ba matsalan matasa a nan jamhuriyar Nijar mu ne matasan wanda da turanci ana ta la liberté sarash yanci amsar shi ake yi kenan marmakin matasan waɗanda suka yi karatun boko ko na muhammadiya suka yi ilimi su mai da hankali ga irin halin haula inda yan uwanmu matasa ke kwama da shi a cikin ƙauyuka suke da yawa suke da rinjaye suke da yawa a cikin abin da ake ce ma diaspora kasashen waje 'yan Niger da ke da kwai da yawa. To waɗannan wannan bangare sai aka yi mai rikon sakainiyar kashi, aka yi unhani da jahilcin matasa, aka sa cikin harkoki wanda yake ba su bane. Kenan wannan abu shine muke son mu yaƙi da shi, mu koma ƙauyukan mu, mu wayar da kanu matasa 'yan uwan mu su gane ina ne ya kamata a mai da hankali, menene wacce irin rawa kamata matasa Eh, su taka domin a samu ci gaba mai dorewa. Mm. Yawa mun so a ce mun samu mata a cikin wannan tattaunawa duk waɗanda muka gayyata mun ce da za su gayyato mana mata amma abin musamman idan aka yi la'akari da abin da mata 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar ke fuskanta a ƙasar Saudi Arabia. Ga eh, labari yana ta yawo irin kuntata musu da ake da wulakancin da suke ciki na so a ce mata sun zo don su iya wada yadda ake yaudararsu a basu visa. Hello? Eh, eh yawa yawa kamar wani mataki kuke ganin ku matasan Nijar za ku iya ɗauka game da wannan hali da mata ake zuwa a ɗauke su a kai Saudi Arabia suna can suna shan wahala. Ana amfani da su. farko ma ina gabatar da kai na Habi rabiu eh, shugaban kungiyar muryar matasa a jamhuriyar niger to mala eh, game da wannan matsala abu ne wanda yake a ba a zahiri yake kasancewar kuma ba komai haddasa irin wannan ba a yau illa irin kunci na rayuwa da kuma talauci da kuma matsaloli irin na yau da gobe na rayuwa waɗanda suka samu al'umma kai ya kawo haka wannan bangaren irin matakin da ya kamata a ce mun ja hankali a doka shine gwamnati kullum ana cikin dama a ce ka tashi a kama maka to da yawa matasan mun yunkuri muna godiya muna godiya sosai mala habila lokaci ya fara daga wani labarin yawa da fatan waɗanda muka gayyato ba mu samu damar yin magana da su ba za su gafarce mu saboda haka sai ranar litinin da izinin Allah a madadin Jamila Kabiru Fage da Das Gresham da Mr. Vashko wanda ya haɗa mana sauti ni Halima Jumrau ke sallama da ku a har wa yau dai muna taya matasan da ke sauraron mu murnar wannan rana ku huta lahiya. Wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da